danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora. Ku kashe shege kada ku bar shi da rai babbar magana. Yanzu yanzu 'yan ƙasar Najeriya sun fara kira ga 'yan ƙasar Nijar akan cewa su kashe babban ɗan ta'addan da suka kama a ƙasar Nijar na Najeriya wanda a yanzu haka ake ikirarin cewa za a dawo da shi Najeriya a yanke mai hukunci. da in zaka 'yan najeriya sun fito sun bayyana cewa ƙara a hukunta shi a ƙasar nijar domin idan har ya shigo najeriya ba za a kashe shi ba za a sake shi inda in zaka za mu kawo muku cikakkiyar rahoton ku ji yadda 'yan najeriya suka fito suna yama ɗiɗi a kan cewa kada a kawo wannan ɗan ta'addan najeriya kara a hukunta shi a ƙasar nijar ɗin sun fi yadda da hukuncin ƙasar nijar ɗin idan ba za ka manta ba ka san cewa a yanzu haka dakarun sojojin ƙasar nijar sun samu nasarar cafke wannan gagarumin ɗan ta'adda wanda a yanzu haka ya addabi najeriya kamar yadda a yanzu haka kuma asirinsa ya toni dubinsa ta cika a ƙasar nijar inda a yanzu haka dakarun sojojin ƙasar nijar ne suka yi nasarar kama shi inda yanzu haka za mu kawo muku cikakken rahoton tun daga farko a ƙarshe a kan lamarin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 Tofa labari da ɗumi-ɗuminsa. Yanzu yanzu cece kuce ya ɓarke tsakanin 'yan Najeriya da 'yan ƙasar Nijar, da yanzu haka 'yan Najeriya sun fito sun bayyana cewa ya kamata a yankewa wannan kasar gumin ɗan ta'addan hukunci a ƙasar Nijar ɗin domin kuwa idan har an kawo shi Najeriya ba za a hukunta shi ba. Inda yanzu haka mutane da yawa daga cikin 'yan ƙasar Nijar sun fito suna tsokaci akan yadda sojojin Najeriya suka gaza kan kama ɗan ta'addan da ya addabe su sai 'yan Nijar ɗin ne suka kama shi. inda yanzu za ka ga cikakken rahoton ka tsaya ka saurara tun daga farko har ƙarshe domin za ka ji yadda lamarin ya kasance a dangane da kama wannan gasar gumin ɗan ta'addan najeriya wanda yanzu ka yi addafi najeriya da zamfara ga cikakken rahoton ka saurara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatahu yan uwa yan niger group ilimin addini kishin niger eh, ina ma kowa fatan alkhairi da Allah zan tura wani ɗan saƙo tsokaci ne duk wanda ya saurare shi to yana iya tura shi a wa'anda muke so su ji su yi amfani da shi eh, abin da muke so mu ce shine a cikin wannan magana da zami Nijar ta fara kama manya-manyan barayi na farko shugabanni na Nijar da sojoji wa'anda ake ba bindiga su je bakin daga sai sun ƙara dagewa wannan frontier ɗin gaba ɗaya wanda yake iyakan Nijar da Najeriya ko iyakan Nijar da Kwatano. Lalle lalle sai an ƙara sa tsaro duk matsayin kilomita ɗaya ko biyu akwai jami'an tsaro sannan kuma akwai na'urar da za a dinga ganin abubuwan da ke cikin ko da cikin najeriya ne ko da cikin nijar ne irin matsayin kilomita hamsin sama da wa'annan mutanen da kuke gani Eh, in dai aka kama musu mutum guda to nema suke sai sun zo sun ci galaba ta ma'aikata da ikon allah ba za su ci nasara ba a ma'aikatan nijar na farko kenan sannan na ji ministan tsaro na najeriya eh, yana maganar cewa a ba su wannan 'yan ta'adda da aka kama su yi musu hukunci daman suna neman su don allah dan annabi shugabannin Nijar ku ba wa'annan mutanen wa'annan 'yan ta'adda da shugabannin Najeriya ba talakawan Najeriya ba ne gabansu a'a ƙudurin da suka ɗauka na su cika ma turawa gurinsu ya fi ƙarfin talakan Najeriya sun fi son su cika ma wa'annan turawa gurinsu ba su son su ba turawa kunya amma suna son su ba 'yan ƙasar su kunya wallahi wannan tsaron da ta faru a najeriya da manyan shugabannin najeriya take ciki shi ya sa kaga wannan abin ya ci ya cinyewa talakan najeriya ba ya gaban shugabannin najeriya muddin inda yana cikin shugabannin shugabannin najeriya da wallahi sun ɗauki mataki a ƙaramin lokaci an dakile ta ya za a yi ƙasar da ke da sojoji 250 ko kusan dubu ɗari uku a ce 'yan ta'adda sun kafa sansanoni sama da guda ɗari shida a cikin ƙasa kuma wai ana ta kwatance wai ba a san inda za a kama su ba ana amfani da banki da atm yau in aka yi ma transfer kuɗi by mistake a akawun ɗinka aka turo kuɗi baka sani ba sai an yi tracing ɗinka har inda kake sai an zo an ashi kuɗin nan ta ya za a ce 'yan ta'adda suna amfani da pos su zo su cire kuɗi kuma ba a bi diddiga ba da sa hannun gwamnati ake ta wannan ta'adin duk gwamnan da ya hau idan ya ce ba zai ba wannan shugabanni haɗin kai ba to sai sun kashe shi ko kuma ko sanata ne ko kuma wani babban soja ne in bai ba da haɗin kai ba ga wa'annan gurɓataccen shugabanni wanda ba a son sa a ƙasashe babu ƙasar da ke fata ta sami irin wa'annan shugabanni na najeriya saboda najeriya ma ba a bukatar su su dai sun hau ne zumman bukatar su amma wallahi in aka ba su wannan ɓalayar ɗinnan nan ko katalla wallahi sakin shi za su yi wata makarkashin za su azo gudun da suke gani bai cika ba ai da suka ce za su yaƙi nijar kuma tura suka ba su goyon baya suka sa su aikin shine suke nema sai sun cika aikinsu ai wa'annan 'yan ta'adda da kuke gani suna zawa akwai sa hannun manya ciki ba su kaɗai bane za su yi a kirarin su taho bindigogi da suke samu manya-manya ta ina suke samun su walo ba ya yiwuwa a ce ka riƙe makamai ka kafa sansani mai jigida ba ak ba ka kafa sansani kun kai ku ɗari ko hamsin a ce gwamnati ta da kuke ba a lokal gamme kowace lokal gamme ai a da take tana a ƙididdige ne yau da talakan najeriya zai shiga gidan mai kuɗi ya ɗauko waya ko ya an so kuɗi wallahi duk inda yake sai an kamo shi amma a ce wai 'yan ta'adda za su shigo gari babban gari su shigo su ɗari biyu tun daga safe har yamma suna cin karansu babu baka babu jami'in tsaron da ya kai ɗauki tun daga nan za ka san cewa najeriya sai dai ubangiji allah ya kawo mata sauki amma shugabanninta ba mai ƙaunar talakawan ƙasa. To mai sauraro, kamar yadda a yi zaka ka ka saurari wannan rahoton tun daga farko har ƙarshe, na san cewa ka ji yadda lamarin ya kasance a kan lamarin kama wannan babban ɗan ta'adda da yadda mutane da yawa suka fito suna bayyana cewa a hukunta wannan ɗan ta'addan a ƙasar Nijar ba tare da an kawo shi Najeriya ba. inda yanzu ka mai sauraro kasan cewa mutane da yawa sun fito suna ta tsokaci akan cewa wannan kama babban ɗan ta'addan da aka yi a ƙasar nijar babban nasara ce haka zalika kuma ta kankaro mutuncin ƙasar nijar domin kuwa a yanzu haka sojojin ƙasar nijar din sun karɓi lambar yabo duba da irin yadda suka zage dantse suka aikata wannan aikin a yanzu haka mutane da yawa suna ta maganganu akan kan lamarin da a yanzu haka mai sauraro kai mai zaka iya cewa akan wannan rahoton da muka kawo maka domin mutane da yawa su ma sun fito suna ta bayyana ra'ayinsu a kan lamarin